da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a 24 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com daga nan birnin Washington DC masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Yau Juma'a ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan al'adu da fasaha da kuma nishadi. Saboda haka yau ma muna tare da masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood. kuma za mu tattauna ne tare da Ishaq Siri Ishaq wanda zai taimaka mana mu duba yadda masana'antar fina-finai da waƙe-waƙe da ma sauran wasu fasahohi a arewa za su iya inganta matsayinsu da kimarsu a idanun Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Yanzu haka dai muna tare da Ishaq Siri Ishaq. kuma nan gaba kaɗan kuma za ku iya bugo mana waya kai tsaye ku yi mar tambaya ko ku ba mu ku game da yadda kuke ganin masana'antar fina-finan za ta cimma wannan buri. Amma kafin nan sai kun ji filin karin magana da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya. Ku kasance tare da mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. karin magana. Ko yanzu kasuwa ta watse ɗan koliya ya ci riba. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Safiyanu Gumal zangon daura. Karin magana. To wannan karin magana idan muka duba tana kunshe da wasu mahimman kalmomi a cikinta. waɗanda suka haɗa da kasuwa da kuma ɗan koli da kuma riba. To a gurin bahaushe dai in an ce kasuwa wato ita ce wani keɓaɓɓen wuri ne da mutane suke taruwa suna saye da siyarwa. Wannan ma'ana kenan ta farko akan kasuwa. Sannan kuma wani lokacin bahaushe in ya ce kasuwa to yana nufin farin jini. Misali wani lokacin sai ka ji ana cewa kai amma wannan yarinya tana da kasuwa manufa tana da farin jini kenan. Sannan wani lokacin idan bahaushe ya ce kasuwa to yana nufin kima ko daraja shi sa wani lokacin sai kaji an ce ai abu kaza kasuwarsa ta faɗi manufa kimarsa ta zube yanzu ba shi da daraja kamar da to kenan dangane da ma'anar kasuwa kenan to sai kuma wato dangane da ɗan koli shi kuma ɗan koli shine mutumin da yake yawo kasuwa kasuwa yana baza tarkacensa domin sayarwa kuma shi ɗan koli a gurin bahaushe dai shi ake kira ɗan kiri ko ɗan kwarami ko ɗan jaura ko ɗan jemagi to duk ana kiransa da wannan suna to ita kuma riba a gurin bahaushe ita ce tarin kuɗin da ɗan kasuwa yake samu wato bayan ya siyar da kaya sama da farashin da ya siyo shi to shi ne ake kira riba to a yau dai sai in ce wai an gamu wai mai ganga ya faɗa rijiya wato za mu ɗauki wannan karin magana mu ga wani lokacin ana amfani da ita wato a wajen abin da ya shafi habaici kamar yadda hamshakin mawakin nan ko kuma dokta ko kuma sarkin mawakan kasar hausa alhaji mamman shata allah kansa inda yake cewa yana cewa ko yanzu kasuwa ta wate dan koli da hula goran shi to shi kasuwa ta yi riba ni ko yau aka hana roƙon nan duka mamman alhamdulillah to a nan muka duba za mu ga shata yana so ya nuna wa sauran yan uwansa mawaka cewa shi a halin da yake ciki ko yanzu aka daina roƙon baki aka daina waka to shi alhamdulillah ya samu biyan bukata dan me sai ya ce domin komi ke taka kasan nan an taba ba shata mai waka komi mutum ke sa a jiki nai an taba ba shata mai waka dan na je maka wakar ta kai ni sai shukura alhamdulillah to anan muka ƙara duba sai muga shata yana so nuna cewa shi waka ba abin da ba ta yi masa ba to kaga anan gurin da karshe ma sai nuna cewa ma ya ma je aikin haji kuma ta hanyar waƙar ya je aikin hajji saboda haka shi ba abin da zai ce waƙa wato sai godiya to a nan idan muka duba sai mu ga wani lokacin wato mutum yana yin amfani da karin magana nan ne domin ya mai da martani ga wani wanda wato suke wato ya tsama tsakanin juna to sannan ɗaya fuskar yanzu kamar yadda bal take din nan wato a duniya ta karɓo to za mu iya cewa shi ma ɗan bal ne yanzu wanda yanzu ɗan bal wani mai kuɗi ne zai yi bal ya samu motoci ya samu gidaje ya samu wato abubuwa da yawa to amma waɗanda suka yi bal a shekaru na baya da suka wuce sai dai mutum ya yi bal ya ji ciwo kawai amma babu komai a tare da shi to yanzu da zai yiwu a samu tsohon ɗan bal da kuma ɗan bal na yanzu wanda ya samu wanda ya samu kalahirin bal to shi ɗan bal na yanzu wanda ya mallaki abin duniya zai iya cewa tsohon ɗan bal na da ya ce a to ai mu yanzu ko yanzu kasuwa ta watse ai mu ɗan koli ya ba. ba manufa wato yana so ya nuna wa shi wancan tsohon dan bandan su ba su samu komai bar ba sai wahala shi ku a yanzu ya mallaki gidaje ya ya mallaki motoci to in Allah da daga wannan hajji ya kawar <laughs> to a gaida Abdullahi Garba Imam a malamin Hausa a makarantar koyon shari'ar musulunci ta Aminu Kano da ke Kano yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya Masana'antar fina-finai da waƙe-waƙe da ma wasu fasahohi a Arewa za su iya inganta kimar su da matsayinsu a idanun 'yan Najeriya da ma duniya baki ɗaya ta hanyar yin waƙoƙi masu ma'ana, da waƙoƙi masu haɗakarwa, da waƙoƙi masu ilmantarwa, da waƙoƙi masu nishaɗantarwa, da waƙoƙi masu yin gargaɗi akan wanda ya kasance na aikata wani abu in ma mai kyau ko mara kyau. sannan su rinka amfani da zalla ɗabi'un malam bahaushe kamar wajen harshen rera waƙar da kayan sawa wato tuhahi da ita kanta rawar da dai sauransu sako daga usman shitu mahuta hakika za su inganta su ne idan sun canja yanayin yadda suke gudanar da harkokin nasu misali idan suka daina yin gajerun fina-finai sannan kuma mai ma'ana wanda babu zagi ko cin zarafin wani ko wata lokacin shirin fim ɗin to na ƙarshe su rika amfani da al'adun gargajiya maimakon na zamani idan sun yi haka martabarsu za ta dawo a idanun duniya sako daga prince ya'u adamu balkacuwa voa hausa kun ga yadda indiyawa suka wuce shekara ɗari suna harka fina-finai da waƙoƙi amma har yanzu jama'a na son su muku hausa mun yi sakaci ne da irin al'adunmu na hausa shi yasa masu shirin hausa fim da waƙoƙin hausa ba sa tasiri ga jama'ar mu ma mun fi son irin na indiyawan wanda masu shirin fim da waƙoƙi ke ara don haka idan masu shirin fim da waƙoƙin hausa suna so su dawo da martabar sana'a su to dole ne su daure da al'adu irin namu na hausa ba su dinga aro wata al'ada da ba tasu ba sako daga usman manika mai ruwa rod huntuwa Ba abin da ya dace illa su inganta harkar tasu ta hanyar kakkaɓe baragurbi gurbi a cikinsu da kuma neman ilimin harkar. Lawali Muhammadu Aliyu Andu Babu yadda fina-finai da waƙoƙi za su amsa a wajen yawancin 'yan Najeriya tunda akwai addini a ƙasar kuma ana jin maganar Allah don gudunmawar ita ce lalata tarbiyyar addini. Sako daga El Maude Ahmad Zaria. Mafita ɗaya ce su haɗa kansu guri ɗaya ma'ana su zama tsintsiya maɗauri ɗaya su ƙara fitar da al'adunmu na hausawa da gargajiyanci da kaucewa duk wasu nau'o'in da ba koyarwar da ta dace ba ce saƙo daga hafizu balaraba gusau tabbas masana'antar fina-finai masana'anta ce mai kyau wadda idan aka yi amfani da fasahohin waɗanda ke tahiyar da wannan masana'anta za a rage ɗimbin matasa maza da mata marasa aikin yi. Amma wani hanzari ba gudu ba, ta yaya za a kare fasahohin jama'ar da ke tahiyar da wannan masana'anta? Da farko a kafa hukuma mai ƙarhi a matakin tarayya jihohi da ƙananan hukumomi, wadda za ta saka ido domin cafkowa da hukunta masu satar fasahar waɗannan bayan Allah. Sako daga Aliyu Usman lahiya. kowannensu ya koma makaranta ya nemi ilimin yadda zai gudanar da sana'ar tasa cikin nasara musamman ma ilimin addini da na al'adun malam bahaushe na ainihi saboda duk ɗabi'ar da ilimi ya yi wa jagoranci ya fi kyau ya fi nagarta saƙo daga muktar nasir imam voa muna da mawaƙan yaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ku damu da su ba har ma sun yi naku na raye-raye yawa amma ba ku damu da su ba to mu mun damu da su sako daga muhammad nasir za su inganta fina-finan ne ta hanyar kau da son kai da cin hanci da kuma martaba al'adun hausa sako daga nura m abdullahi lokacin ka ne dan kwalisa ne gani na da hoya mai so ah. lokacin ne mai kwalisa shauki duk mahassadan wasu na raki na fi so ka bar su da mamaki kar su ka ka ja burki na kira abun ka riƙe haƙi in ka bar ni ka ya duke ni kar ka bar ni rani ya masoyiya sai ki yi murna tunda san ki ya cika kirji na na yabe ki zuci da baki na tunda kin fahimtu da zance na zo kawai taho kama hannuna so na kikice da ni an gona ni kusan in ce ya mata na rike ki zo min ya kwalisa gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. zama masu sauraron mu kamar yadda muka shaida muku a buɗe wannan shiri yanzu haka muna tare da ishak sidi ishak kamar yadda kuka sani hitaccen ɗan wasan hausa kuma mai haɗa fina-finan hausa salamu alaikum malam ishak Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina wuni ya ayyuka. Alhamdulillah muna godiya dai da ka ƙara samun dama ka amsa gayyatanmu. mu. babu sosai sosai haka ne muna godiya sosai yawa kahin mu hara kahin mu bude layin waya masu saurare su fara kira akwai tambayoyi da zamu maka da harin harko malam ishak idan ka saurari amsoshin da muka karanta akwai wani muhammad nasir wanda ya ce akwai mawaƙan yaban annabi sallallahu alaihi wasallama amma mu voa ba mu damu da su ba har ma sun yi namu na raye-raye amma mu ba mu damu da su ba su sun damu da su kamar malam muhammad nasir ina ga kamar yana ganin irin waɗannan waƙoƙi na yaban annabi ba sa cikin waƙoƙin da ake samu a masana'antar hausa kamar wace amsa za ka ba shi eh, domin eh, kowa dai ya san daga cikin irin waɗannan mawaƙa wanda suka yi da waƙoƙin eh, biyayyar halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai sabi da sharifai wanda duk wata ta idan za a ɗauka a yi sharhi na babu inda za a ji ya an ambato ya yi gaisuwa da biyayyar halitta ba ah, eh, sabi yana ɗaya daga cikin irin mawaƙa na fina-finan hausa da suke yin wannan al'amura mm. kamar akwai kuma musu bawa muhammad. ko shi kansa shi ma akwai waƙoƙinsa wanda yawanci duk sun shafi irin waɗannan waƙoƙi da ake magana mm. kuma ina ganin idan na fahimci maganar da yake yi voa yake yin magana cewa ba su damu da waƙoƙin su wata ko yana nufin voa ba ta sa irin waƙoƙin shahirai shi ne ban sani ba eh, a fahimta ta yana ganin yana ganin cewa yiwu ta fi sa waƙoƙin fina-finan hausa ko waƙoƙin soyayya fiye da waƙoƙin ah, ah, ah, fiye da halitta. Hmm, to yawa to Mala ishak batun da muke so mu tattauna a yau ta yaya masana'antar fina-finai da wake-wake da ma duk wasu fasahohin da wannan masana'anta ta kunsa za su iya haɗuwa su inganta matsayinsu da kimarsa idanun najeriya da ma duniya baki ɗaya. akwai wata hanyar da kake ganin hakan zai iya samuwa eh wato akwai wato maganar nan guda ɗaya ce ah, gaskiya ɗaya ce daga tsinta kuma sai bata hmm. akwai sharhi da mutane daban-daban wanda suka aiko da wasiku da BOA ta hanyoyin da suke ganin wato su ne hanyoyin da za a inganta wannan sana'a kuma martabar ah, sana'a fina-finai ta dawo kamar yadda suka faɗa wanda kuma duk hanyoyin da suka faɗa gaskiya ne wasu da yawa inganta su ya kamata a yi waɗansu kuma ana nan akan hanyar inganta su to amma ni a ra'ayina hanyar nan wato hanyoyin kai da zan ce suna da ɗan dama na farko wato harka tana buƙatar a ra'ayina tana buƙatar a ilmantar da masana'antar sannan kuma a ilmantar da masu kallon fina-finai na masana'anta waɗannan hanyoyi biyu ina ganin su ne matsalolin wato masana'antar hmm. ilmantarwa na masana'antar shine wato ya kasance su masu yin sana'a mu dukkan da muke cikin yin wannan sana'ar ya zama muna da ilimin yinta. domin idan muna da ilimin yinta. lalle lalle za mu dinga yin abubuwa wanda ko ina za a karɓe shi a duniya ma'ana idan misali aka ce ko da ana samu ana yin wato workshops taron tsara wa juna sani mm. a wasu makarantu ko kuma a wasu taro wanda ake yi shekara-shekara ko shekara biyu wanda ake kira da festival ko kuma workshops ne in ma misali ba za a ce akwai mutum zai je ya zauna a aji a koya masa ba akwai workshop da ake yin master classes wanda a irin wannan mutum zai koyi dabarun yin tunani domin ni a tunanina kamar yadda mutane suke gani ana ɗauko tunatunai ana yi ba al'adar mu bane ba wane ne ba wane ne gaskiya ne yawancin wasu tunatunai da yawa hakan ne abin kuma da yake kawo irin wannan abin da na fahimta shi ne babu yadda za a yi a ce ka ɗau an yi fim a ƙasar indiya ko an yi fim a amerika ka ɗauki wannan fim ɗin cancak kawai ka fassara shi ka hausantar da shi bayan ɗabi'an nan da al'adar nan da addinin nan ba ɗaya ba ne amma ka hausantar da shi wanda kawai abin da zai bambanta wannan fim da kake kallo da yaren hausa da wanda aka yi da indiya ko da wanda aka yi da wani yare abin da zai bambanta kawai shi ne wato harshe wanda idan ka ga yadda mutum yake tafiya da yadda mutum yake magana da yadda wato mazauninsa yake ko makwancinsa yake a'a ko kuma da yadda wasu ɗabi'unsa suke sun sha bamban da malam bahaushe to idan mun za a ce za a ɗauko fil wanda aka yi shi a wata ƙasa wanda al'adar mutanen nan daban tunaninsu daban yanayin sa kayansu daban komai nasu daban kuma ka zo ka ɗauki fim ɗin cak ka hausantar da shi ka yi to babu wani yadda za a yi mutumin da ya yake bahaushe ne cikakken bahaushe musulmi zai ga wannan abin ya ga cewa ya yi daidai da addininsa ko kuma ya yi daidai da al'adarsa mm. ba na ce duka tunatunan da ake yi haka ake yin su ba a'a fina-finan akwai wanda ake yi wanda kuma mutane sun wata cewa eh fina ne ana yin su a kan doron addini da al'ada amma kuma yawancin fina da ake wato fina ne wanda kusan zan ce ana wanke su mm-hmm. to in da ke nan inda misali akwai ilimin yin yadda ma mutum zai zauna yaya zai da kirkiri labari na farko eh, yaren hausa wato yare ne wanda yake yana yana da rich wato yana da al'ada wato mai yawa yana da tarihi mai yawa mai karfi yana da mutane wato eh, gwarzaye a cikinsa wanda suka taɓuka wani abu a addini ko suka taɓuka wani abu a cikin a ƙasashen hausa mm. ko kuma ka tsaya kai tunanin cewa kamar yadda profesa abdalla ya faɗa a wani a wata muƙabalar da ya ce Um, al'adar malam bahaushe wajen guda na mata ko guda nawa ya faɗa wajen guda ashirin da wani abu ya lissafa su daga ciki akwai kunya ladabi ya kama biyayya uh, ga sun da yawa ya bayyana su to inda misali na mutum zai ɗauka ce to shi ke mun ɗaya buka kaɗan daga cikin abin da profesa ya lissafa a matsayin al'adun bahaushe su kaɗai in kaɗai ba ka ce bari ka shirya fim akan yadda bahaushe yake ladabta na gaba da shi yadda yake girmama shi ko yanayin cin abincin malam haushi ko yanayin sa kayansa ko wani abubuwa mutum in ya tsaya a kan wannan kadai idan ya shirya waɗannan abubuwa wanda haushi ya kalla ga cewa eh lalle wannan dabi'a ta ce to zai karɓi wannan abu. Mm. Yau mm, Malam Ishak ni wani abin da ke bani mamaki dai duk lokacin da nake kallon fim ɗin Hausa yaya aka yi bindiga bindiga ta shigo cikin fim ɗin Hausa. saboda da da wuya a ga ana harbi da bindiga amma yanzu kawai za a ga harbi da bindiga abin yana yana dan da mamaki ne shine ai abin da nake magana kin ga yanzu inda misali mutum in ya tsaya aka magana in za ka yi magana cewa za ka kare kanka ne ko kuma misali za a yi harka ta dabanci ko za a yi wani abu na yaƙi ai babu zancen bindiga a labarin malam bahaushe saboda haka sai ka ga cewa malam bahaushe in ya tashi yin su da me yake yi a'a da bindiga yake yi ko da wuka ko da kwari da baka ko da danko laulawa <laughs> nan ko mm. laulawa ake ce mishi ko mm. kuma a'a da kwari da baka yake yi ko kuma da me yake yi ko ko fara yake yi ya yake yin abubuwan ba to kin ga waɗannan abubuwan su ne ya kamata su fito shi ne yadda idan malam Bahaushe ya ga wannan al'amari a ciki to ya san cewa wannan lalle nasa ne zai yi riletin kansa da wannan labari hmm. shigowar eh, bindigogi da ake gani da a fina hausa ai duk da zai wuce wannan maganar ka ga abin da aka yi a wani shi sai ma ka ɗauka kai wanda yake ba daidai ba ne da mata hmm. kamata ya kai tunaninka domin an ce kowane yi kukan gidan su yake saboda haka tunaninka na tarbiyyar da aka baka da inda ka taso da inda kake ya kamata ya yi reflecting da irin abin da kai da shi ya kamata ya yi reflecting a cikin ayyukanka na work of wanda ni a tunani na influence ne duk mutumin da ya yi irin wannan tunanin to yana da influence na irin fina-finan da suka yi tasiri a zuciyarsa tun daga lokacin yana yaro zuwa kawowa yanzu da ya fara harkar sai mm. wanda kuma inda misali zai zauna a koya masa a ga yanda ake kirkirar labari ga kuma yanda ake rubuta shi a jiki ga yanda za ka yi ka riƙe ɗan ga yanda za ka yi masu kullum ka nemo masu waye kake so su kalli yanayin fina-finan naka mm. domin yawanci wani daga cikin masu shirya fina-finan kawai sun ɗauki su sun koma kan mata da yara sun fili kuma da su ne masu kallon fina wanda kuma ya kamata shi ya wuce mm. kamata ya in za ta yi ka yi shi yadda mutumin da yake china ko baya jin yaren ka idan ya kalli fim din nan ya ci cewa eh wannan abu idan ya faru da ni ba haka zan amma ba ka yi abin da wani zai zai cewa a wannan ba zan da shi ba hmm. ka shi ne irin abubuwan da ake wanda inda za a tsaya a koyi a ake yi ko kuma a shigo a koyar da wannan al'amura a cikin masana'antar to duk ya a kore irin waɗannan abubuwa hmm. wanda kuma yana ɗaya daga cikin wato koke-koke da mutane suke yi wajen tsayawa a inganta yadda labarin mu suke domin su faɗaɗa ba wai kawai su tsaya tsakanin mata kawai wanda suke zaune a cikin gida ba ko kuma a'a matasa ya kamata a taɓa corporate mutane ya kamata ɗan shekara 60 ko 70 ko 80 ko 100 ma in zai tsaya da kalli domin ya zama entertain ya tsaya ya kalla kuma ya ga cewa eh lalle akwai tarbiyya akwai kaza akwai kaza akwai kaza ya ji cewa eh abin nan ya taɓa shi. Eh, kuma ba a Najeriya kawai ba amma duka duniya. a ko ina a duniya shi ne eh. ko da mutumin da baya jin hausa a kasar eh, china ne a kasar america ne a ko ina a to me isa america ake yin fim eh, malam bahaushe zai zo mutum din in kuka zai yi kuka in ihu zai yi ihu in zagi zai yi zagi idan albarka zai shi shi albarka me yasa da ake haka me yasa fina-finan inda suka tasiri a wajen mu ai ba al'adar mu ɗaya ba ba addinin mu ɗaya ba ba kallon mu ɗaya ba babu komai da muka yi eh, muke share wasu sun ce wai muna share wai al'ada da su ni ba ga da muke share al'ada ba domin mu al'adar mu ta haɗu da addinin musulunci ta wasu bangarori da dama hmm. saboda haka ko china da isa ake patronizing fina-finan su because suna yin abubuwa domin wani shi inda mutane mutanen da yawa wasu da sani ba cewa akwai eh, wani malami da ya taɓa yin wani littafi ya jera wato bukatun ɗan adam wajen guda ko bakwai ne yake na farko dan adam yana buƙatar security wato yana buƙatar tsaro na biyu dan adam yana buƙatar ah, so na uku dan adam wasu abubuwa ne ya lissafa ya lissafa wanda yake wannan buƙatu ne na dan adam ko ina yake a duniya yana buƙatar wannan hmm. because ah, ah, idan muke maganar security dan adam yana buƙatar security a'a a security din ba wai lalle ya tsare kansa ba hmm. yayi gida misali ko da ba gida bane ko da gidan haya ne ya shiga ya zama cin akwai kofa da in ya shiga ciki zai rufe saboda haka kowanne dan adam a duniya ko ina yake yana buƙatar wannan to misali inda mutum eh, ya yi tunani cewa mai yin ya rubuta labari a kan tsaro shi kadai ya isa kai idan sai za ka taɓa kowanne irin dan adam komai yarensa komai addinin ko ina yake a duniya mm. idan kai wannan abin zai eh, wannan abin ni ma bukatar eh, yawa malam isha ga kira mun samu daga yobe. Hello, salamu eh, alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Yobe? Suna magana da Madu Macina daga Kunguru jihar Yobe. To, Malam Madu Macina kana lahiya? Lafiya kalau. To, ga ka ga Malam Ishak Sidi Ishak. Eh, ni ma bai yake daman ba da shawara ga masu harkar fina-finai ba. Eh, muna jin ka. yawa shawara na shine daman ina so idan har za a rinka ana so a samu ci gaba a harkar dole sai an yi amfani da al'adunmu na cikin gida ba a rinka aro al'adun kasashen waje ba yawa to mun gode kwarai malamu magana da muke yi kenan yanzu kuma a kan hakan ake so a dora al'amura shawara kan ni karɓa kuma mun gode Allah ya saka da alheri domin mu ma muna kokarin mu ga cewa mun wuce tunanin mutane kuma akalla dai fim din ya zama kamar takalar jini ya zama mun bar takala ta ɗaya ta biyu ta uku ya zama kawai hawa za mu dinga yanzu ma mun zama sanannu ko ina ne a faɗin duniya. Mm. Eh, yawa, Malam Ishak akwai masu ra'ayin cewa rashin kamar talabijin ko rediyo na wannan masana'anta shi ma yana kawo cikas. misali da a ce masana'antar fina-finai da duk wake-wake nan suna da talbijin nasu na kansu da rediyo inda duk duniya za a iya murdawa a kama a ji labarai ko a kunna talbijin a ga labarai da bayanai da zai iya taimakawa hmm. eh, eh, gaskiya ne wannan To, amma wato kullum akan ce wato yaro ne da ya yakan tashi. Akwai mutane da dama wanda suka da tunani mutum ba Amma yanzu misali sun wannan yana ɗaya daga cikin kuma abin da yake damar masana'antar ke. Domin duk wanda ya san harka ta midiya ko gidan rediyo ko talabijin ko jarida ko duk wani abu na kwana yaɗa labarai abu ne wanda yake yana buƙatar kuɗi masu dai. kuma abu ne wanda yake bukatar wato kamar haɗin kai wajen aiwatar da irin ah, gudanar da gidan talabijin na rediyo ko gidan rediyo wanda wannan na san akwai kamar yadda na faɗa a kai tsirarin mutane wanda suke yin wannan tunani to amma ba da za a samu a ce wasu daga cikin manya-manyan za su yi tunani irin wannan su ce to shi kenan an buɗe gidan rediyo kaza an buɗe gidan talabijin kaza bari kuma mu zo mu dubi masana'antar nan yaya girman ta ya faɗi da ta take yaya harkoki na yanayin samun kuɗi da za a mayar da da a ciki shin ya ma masana'antar take a zai a yi bincike a karanta ta sosai a ga cewa ɗaya eh, tana buƙatar wannan abu bari a zo a yi eh, mala ishak lokaci na ɗaga mana hannu muna godiya sosai ka kwaso bayani amma lokaci ya yi masu saurare muna godiya da wannan to sai dai litinin da Allah mu hauta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.